أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه yau sha uku kenan ko ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wanda ta yi daidai da 25 ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya za mu tashi darasi na tamanin kenan a cikin karatunmu na almuwatta ta imamu malik rahmatullahi alai muna cikin babu jami'u sala babu jami'u sala na jin za mu tashi hadisi na nawa kenan nan bani da tarkimi sabanin a tarkimin azzurqani hadisi na nawa ne a tarkimin ku nawa ne shi ma babu tarkimi babu nambobi almuhim dai za mu tashi a wannan hadisin a wannan abdullahi bin zaid bin asim eh na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن na <clears throat> hadisi na farko wanda za mu karanta a yau imam malik ya rawaito shi ya ce yahya ya ce haddasani wani ubaidullah ya ce haddasani yahya an malikin an ibn shihab imam malik ya rawaito shi daga malaminsa ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri <clears throat> babban malamin hadisi na madina an abbad ibn tamim daga abbad ibn tamim abbad ibn tamim ibn ghaziya al-ansari A ɗaya daga cikin tabi'an madina wanda suke wanda suke masu yawan riwaya kuma yana da ru'uya ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma a riwayar ta tabi'i ne su ne waɗanda suke kananan sahabbai da suna da a riwaya ba sahabbai ba ne amma a falala sahabbai ne hadisin su mursal ne tunda ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ji daga gare shi ba amma sun gan shi amma suna 'yan ƙanana suna 'yan jarirai to shi abad ibn tamim al-ansari ya ruwaito da an ammihi daga baffansa shine abdullahi ibn zaid ibn asim al-mazini abdullahi ibn zaid ibn asim shine mai abdullahi ibn zaid guda biyu ne kamar yadda muka taba ambato a cikin sahabbai akwai dukkaninsu daga ansar suke abdullahi ibn zaid ibn abdi rabbihi shine wanda ya yi mafarkin kiran sallah shine wanda ya mafarkin kiran sallah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya koya ma bilal ya rinka kiran sallah akwai abdullahi ibn zaid ibn asim shi kuma shine baffan wannan abbad ibn tamim shi shine ya rawaito hadisin alwala na sifanta alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabban da suka ruwaito a annabi sallallahu alaihi wasallam kamila wanda ya zo a cikin bukhari da muslim da littafan sunan kuma na ji eh, mun karanta shi ma a cikin muwaffa shi wanda suka ruwaito hadisan alwala to shine wannan abdullahi ibn zaid ibn ah, ah, ibn asim almazini ah, sa ne saboda dan uwan mahaifiyarsa ne ya kamata a ce halinsa ne mm, to amma <coughs> a dan uwan mahaifinsa ne amma li ummihi li'ummin wato da mahaifin abbad ibn tamim da kuma shi abdullahi ibn zaid ibn asim li'ummai suke wato yan uwa ne li'ummi uwarsu ɗaya amma uba kowa da nasa saura kaga dai ya zamanto ammin mahaifinsa ne ya zamanto wato ya zamanto amminsa ne tunda dan uwan mahaifinsa ne annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishingide a cikin masallaci kishingide shine wato yana kwance akan bayansa shine kishingida ko an ihda rijlaihi alal ukhra yana sanye da ɗaya daga cikin ɗayan kafafunsa guda biyu akan ɗayar ya sanya kafa guda kafa guda ɗaya akan ɗaya kafar wannan wannan hadisin haka imam malik ya ruwaito shi a wanda ya kawo shi ne a nan wajen domin ya ishara ga cewa hadisin da aka ruwaito na jabir ibn abdullah cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yaba an rajulu ihda rijilaihi alal ukhra wa huwa mustalqin ala zahrihi hmm. ya hana mutum ya sanya kafa ɗaya akan ɗayar alhali yana kishin gida akan bayansa wannan hadisin na jabir na hani ne wannan hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to imam malik sai ya kawo shi domin ya ishara ga yadda za ka yi jam'i tsakaninsu ga yadda za ka yi jam'i tsakaninsu tunda wannan hadisin hani ne ko wannan kuma an ruwaito ya yi wanda malik ya kawo an ruwaito ya yi to malamai sun yi saɓani wajen yadda za a yi jam'i tsakaninsu to amma imam malik maƙasudinsa da ya kawo wannan hadisin sai ya biyar da shi da asar da ya zo daga baya mu karanta asar din sannan sai mu karasa bayanin wa haddathani malik <coughs> na'am an ibn shihab imam malik ya rawaito hadisin na biyu an ibn shihab daga ibn shihab az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib al-makhzumi babban tabi'i daga cikin malaman madina anna umar ibn al-khattab cewa umar ibn al-khattab amirul mu'minin wa Uthman bin Affan da Uthman bin Affan shi ma Amirul Mu'minin radiyallahu anhuma Allah ya dada su ya ni zalika su ma suna yin wannan su ma suna yin wannan to Imam Malik ya kawo wannan domin ya nuna kan cewar abin da yake a hadisin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam na yin wannan kamar ya shafe hukuncin wancan hadisin domin gashi al-khulafa'ur rashid daga cikin khulafa'ur rashidin sun kasance akan akhirul amraini kenan fi'ilinsu shine ya nuna kan cewar wancan hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi an shafe shi wani ɗaya daga cikin fuska kenan da za a ce an samu annasikh wal mansukh ɗaya daga cikin abin da yake nuni akan shafe hukunci shine idan aka samu saɓani tsakanin hadisai biyu to wanda za ka ga sahabbai suka yi aiki da shi sai ya nuna kan cewa shine na ƙarshe Don ba zai yiwu ba a ce an hana abu su kuma suna kan wannan abin da aka hana su kuma suna aikata shi face an samu abin da yake nuna musamman aka samu hadisi wanda yake nuna halacci to wannan sai ya zamanto aikinsu ya nuna kan cewa na halaccin shine na ƙarshe an fahimta dan ba za a iya suranta kan cewa ta yaya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu su kuma khulafa'ur rashidin ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai koyi da su sana a ce su kuma suna yin abin da ya hana kaga dole za a ɗauka cewa wannan hanin nasa shine na farkon abin da yake nuna ga halacci shine na ƙarshen saboda haka ya kawo wannan aiki na sayyidina umar da sayyidina usman domin ya yi tarjihi ya rinjayar da ɗaya daga cikin hadisan guda biyu ba ana magana ba ne tsakanin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin sahabbai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu to ko da an ruwaito sahabbai suna yi wannan ba zai zama to hujja akan cewa wani ya nuna kan cewa hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya an shafe shi ba domin ta iya yiwuwa wannan sahabbai wannan hannun bai riske su ba ko ba haka ba ba za ka sanya aikin wani hujja akan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da maganarsa shi za ta zamanto hujja akan aikin mutum saboda ka sai irin wannan ya faru sai a yi sahabi uzuri a ce la'alla wannan hannun bai riske shi ba amma yayin da ya zamanto kan cewar annabi ya yi hani ga abu sallallahu alaihi wasallam sannan an samu wani hadisin da ya nuna kan cewa ya halatta yin haka sannan aka samu aikin sahabbai ya dace da halaccin to wannan sai nuna kan cewa wannan hanin shafaffen hukunci ne an fahimta wannan wato uslubi ne na nuna da na nuna wato ilimin usulul fiqh da imam malik yayi a cikin wannan hadi a cikin yanda ya kawo hadisan ba tare da yayi bayani ba da littafin sa yayi shi ne ga malamai hmm. to <clears throat> kamar yana nuna musu ne cewa wannan ita ce ka'ida idan aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna halarcin abu kuma akwai wani hadisin wanda da ya nuna wannan abun bai halarta ba aka samu kuma aikin sahabbai ya nuna yana kan hadisin da ya nuni akan halacci to ya nuna kan cewa halaccin ya shafa wancan hannun da aka yi an fahimta wannan kuma ku ɗauke ta ka'ida waɗansu malamai sun ce ai aslan ma babu saɓani a cikin hadisan guda biyu dukkan hadisan suna nan a babinsu hadithin jabir da ya ce annabi sallallahu alaihi ya hana mutum ya ɗora kafarsa ɗaya akan ɗaya yana kishin gida a cikin masallaci wannan hani yana nan fi'ilin annabi sallallahu alaihi da ya yi na kwanciya a kishin gide da ɗora kafarsa ɗaya akan ɗayar in shi ma wannan ya tabbatar da cewa ya halatta a to ta yaya za a ya hana sannan kuma a zo a ce gashi kuma yayi sai suka ce yayin da ya hana yana nufin wata sifa ce ayyana wata sifa ce muayyana ta irin wannan kishin gidar ita ya hana yayin da yi kuma ya yi kan cewa wannan yin da ya yi babu wannan sifar hani ɗin wacce ce sifar da ya hana sifar da ya hana shine ka kwanta kana kishin gide alhali kana da gyauto kawai a jikinka kuma babu wani abu a ciki wanda zai rufe al'aurarka idan kana ɗaure da zani ne ka kwanta ka ɗora kafa akan ɗaya me zai faru wanda yake wucewa kaga in baka tsaya ka kankami ka rufe ba za a iya ganin al'aurarka saboda haka wannan shine abin shine hanin da zo a cikin hadisin saboda mutum ya rufe kada ya abin da zai bayyana al'aurarsa wanda shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayin da ya yi shi an samu amincin haka yayi yadda zai zamanto ba zai yi al'aurarsa ta bayyana ba in ma ta hanyar rufe tsakanin wato a ɗauko gefen zanin ya rufe tsakanin kafafunsa ya rufe ainihin kafar da za a iya ganin al'aurar wa in ma akwai kuma kamfai a jikin mutum wanda ake ce ma tubban a tubban shine kamar bante kenan hmm? shine kamar yanzu wanda ake yi dan kamfai ko to idan akwai wannan kaga babu bayyana an aminta daga mutum ya bayyana al'aurarsa ko kuma ya yi wannan kwanciya ne yayin da yake akwai tufa biyu a jikinsa Tun tunda akwai tufa biyu a jikin mutum akwai gyauto sannan kuma akwai riga ya ɗora kafarsa wannan riga ta rufe gyautan ta rufe al'aurarsa kaga wannan tsoron da ake ji na bayyana al'aurarsa ba zai samu ba ko ba haka ba to wannan shine wani taujihin da suka yi mm, in ma dai wato a waɗansu suka ce an shafe wancan hukuncin bilkulliya wato mutum zai iya ɗora kafarsa akan ɗaya a cikin masallaci kowace hai'a ce saboda dalili ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kulafa'ur rashidin sun yi waɗansu kuma suka ce a'a wannan hadisi na Jabir yana nan duk da an halatta daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fi'ilin sahabbai cewa mutum yayi ya kishin gida a cikin masallaci ya dora kafarsa akan ɗaya wannan hadisin ya nuna halarci to wancan hadisin da ya nuna haramci shi ma hukuncinsa yana nan amma faramcin da ya nuna shine yanda yadda wannan kwanci yanda mutum zai yi wannan kwanciyar ta hanyar da za a iya ganin al'aurarsa saboda haka a wannan fuska ta biyu kaga kayi aiki da dukkan hadisan guda biyu ko a fuska ta farko fa ta farko fa da ɗaya kawai kai to wanne ne ya fi kai aiki da hadisai biyu ko kai aiki da hadisi ɗaya na'am na ga waɗansu suna taraddudi aljam'u aula min tarjih haka malamai suka ce ka'ida aljam'u aula min tarjih kai jam'i tsakanin hadisai guda biyu ya fi bisa ka rinjayar da ɗaya akan ɗaya saboda me suka ce haka me yasa suka faɗi wannan ka'ida kawai za mu ɗauke ta ne kawai doka ai ba nasi ba ne eh? ko akwai aya ko akwai hadisi da nuna haka eh? babu to amma akwai menene dalilin su na'am alaikum salam ahsan wato karji dai idan ya yi jam'i zai aiki da dukkan hadisan biyu idan ko ya yi tarjihi da ɗaya kawai zai yi aiki saboda haka kai aiki da hadisan guda biyu ya fi dacewa bisa ka kai aiki da ɗaya ka kyale ɗaya eh? ko ba haka ba tun da yanzu kaga idan aka ce ma'ana a mutum a aiki da a ɗauki janibin shafe hukunci a aiki da hadisin guda ɗaya na halacci a aiki da hadisin da ya nuna halaccin yin wannan wato kowace irin kwanciya kenan mutum zai iya yi a cikin masallaci bayan kuma mun san bayyana al'aura ba ta halatta kuma idan wannan kwanciyar za ta bayyana al'auran mutum ba za ta halatta ba bal a cikin wannan kwanciyar akwai bayyana al'aura da za ta iya bayyana ma koda tana cikin kaya ne koda kana cikin kaya idan kai irin wannan kwanciyar hmm, akwai yadda yake zaka kwanta ya zama to al'aurarka ta bayyana ta wajen kayan ko in ka kwanta a haka saboda yadda jikin yadda wando zai dame ko kuma gyautan da mutum ya sanya zai zama to ya yi shati ya shata yadda al'aurar ta take wanda yake duk ba a san wannan me yasa ba a san a bayyana al'aura me hukuncin bayyana al'aura duk muna ta magana kamar wani dan musallam ne me hukuncin mutum ya bayyana al'aurarsa me dalili Aina? ina eh kamar wanne an shi nake so so shi nake so in ji hadisan naku ai shi nake so kawo na'am na'am ahsan hadisin bahas ibn hakim an abihi an jaddihi ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk hadithin bahas ibn hakim an abihi an jaddihi ka tsare al'auraka sai dai daga matarka ko ku yangarka da ka mallake ta da hannunka ya mallake ta hmm? ko ba haka ba wannan hadisi ne sahihi ka ga nuna kan cewar a an yi umarni da kan cewa ka tsare al'aurarka kuma Allah ta'ala ya ce a cikin alkurani ya bani adam ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yi wari warisha. warisha ولباس التقوى ذلك خير ذلك من min الله لعلهم يذكرون يا ya ya ku yan adam mun saukan muku da wato tufafi da suke rufe al'aurarku domin kuma ku yi ado saura kaga ya nuna kan cewa wannan abu ne na wato kadaran Allah ya yi shi cewa ya sanya mutum wato bisa kadaran bisa ɗabi'arsa mai sanya rufe al'aura wanda za ga suna bayyana al'aurarsu to sun zamanto da su da akuya da ɗan taure da jaki ba su da bambanci tunda abin da ya bambance dan adam da wanda ba dan adam ba kenan wannan tifar da Allah ya sanya masa kan cewa in dai yana in dai shi dan adam ne wato a bisa a bisa wato fitrarsa ta halitta ta dan ta halitta ta dan adam zai tsare al'aurarsa wanda yana bayyana al'aurarsa ba akan fitra yake ba saboda ka tsare al'aura abu ne wanda yake matlub a cikin shari'a da akwai fuska biyu na wannan hadisin shine wannan hadisin ya nuna a wato a ya halatta mutum ya yi irin wannan kwanciya a cikin masallaci duk da masallaci ɗakin ibada ne don mutum ya yi wannan ba zai zamanto kan cewar ya nuna rashin ladabi da masallaci ba babu laifi mutum ya irin wannan kwanciya a cikin masallaci wannan kuma baya nuna wato keta alfarman masallaci hmm, ba kuma rashin ladabi ba ne da masallaci kamar yadda za ga waɗansu sun zo suna tashin mutane in suna kwance a cikin masallaci suna ganin kan cewa akwai abin nan a wato in ba a kwanakin da ake itikafi ba a masallacin harami na maka lokaci sai ga suna bin mutane suna hana su bacci suna hana su kwanciya saboda waɗansu ko suna ganin sun zo ne don su sha air condition saboda gidansu babu air condition ana cikin zafi amma ba na mantawa akwai wata shekara ba lokacin azumi ba ne ba kuma lokacin hajji ba lokacin umra cikin na jin ko watan rajab ne ko rabiul awwal ne a na je zan ina itikafi a cikin masjidil haram da safe da hantsi ina son ne bacci har har matattakala na je dan ina gudu in samu inda zan samu ne bacci dan inda inda ka kwanta za a tashe ka ba za ka yi bacci ba na je na samu matattakala na dan boye wani waje na kwanta nan ma ina bacci nan ma ban tsira ba to irin wannan a haka wannan jahilci ne jahilci ne yin haka ba keta alfarman masallaci bane tun daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan akan haka kuma za mu duba me hukuncin yin bacci a cikin masallaci me hukuncin yin bacci a cikin masallaci ba laifi a yi bacci a cikin masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ya ce mun kasance muna yin kailula a cikin masallaci kuma sayyidina ali wata ran sun yi a sabani shi da fatima a az-zahra yar annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha yazo ya ce ina ina ina ali sai ta ce ai yayi wani abu ya faru tsakaninmu yi fushi da ni ya tafi masallaci ya kwanta sai ya bi shi ya je ya tarar da shi ya shimfiɗa mayafinsa ya kwanta yana bacci turbaya saboda masallacin yashi ne ya bubbuɗe ya buɗaɗa fuskarsa yake ce masa umya abat turab umya abat turab tashi ya kai baban turbaya saboda turbaya da ta lullube shi ya zama to wannan alkunya sai na ta fi kowace so ya fi so in ka kira shi abu turab sai ya murna ya ji daɗi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kira shi da wannan to kaga bai masa inkarin baccin da ya je a cikin masallaci ba kuma babu masallaci ne alfarma bayan masallacin makka sai na madina to tunda an yi a nan sauran masallatai ma sun ɗauki wannan hukunci to wannan hadisin ya nuna mana halaccin yin haka wanda ya nuna kan cewa masu kula da masallatai kamar wato kwamitin masallaci kada wata ran ai mitin kwamitin masallaci an ɗauki doka duk masu zuwa masallaci din nan su yi bacci to lallai ai maganin su hmm. Allah a ɗauki mutane 'yan hizba da za su rinka hana mutane kwanciya to wani lokaci ka san wani mas kwamiti ɗin sai su yi haka mm, to in sun ka idan irin wannan sai a gaya musu cewa a'a ai ga hadisin da malik ya kawo a cikin muwatsa na abdullahi ibn zaid ibn asim ya nuna kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka kuma akallan akallan abinda yin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akallan abinda yake nunawa shine halal ne in annabi sallallahu alaihi wasallam ya abu yayi nuni akan halacci ah, saboda haka wannan ya sannan kuma wannan ya nuna cewar a ah, ah, masallaci duk da ɗakin ibada ne ba lalle ne in ka je ka zauna a ciki ya zama dukan cewa sai kawai ibada za ka yi ba za ka iya shiga idan kai ibadar kai karatun alkur'anin kai sallar za ka iya hutawa ba wai ka zauna a masallaci dole sai ka zauna da niyyar yin ibada ba Eh, eh, wato da yin wani aiki na ibada shi kansa hutun daga ibada ibada ne domin ka yi hutu ne akan niyyar ka dan samu karfin da za ka ci gaba to yayin da kai irin wannan ita kanta ibada ce duk wannan yana daga cikin abin da wannan hadisin ya nuni a kai a cikin waɗansu ba wanda suka ruwaito wannan asar na sayyidina umar sun ƙara hadda abubakar cewa da abubakar da umar da usman duk su ma suna yin haka to idan aka ƙara ambaton abubakar akwai mushkila saboda sa'id ibn musayyib bai riske shi ba don an haifi sa'id ibn musayyib a cikin a ƙarshen khilafancin sayyidina umar yana yaro lokacin da sayyidina umar ya rasu amma ya kai hankalin da zai iya tuna abubuwan da aka yi ya gane abubuwan da aka yi a zamanin sayyidina umar to me yasa imam malik ya kawo wannan hadisin a cikin jami'us sala ya kawo shi ne saboda yana da alaka da adabul masjid na dubban masallaci shi ko masallaci dama abubuwan da suka danganci masallaci ana ambatansa ne a cikin hadisan da suka zo na da suke alaka da sallah to shi yasa imam malik ya kawo shi a cikin wannan jami'us sala na'am wa an anna abdullah قال الإنسان إنك في زمان كثير فقهاء فقهاء قليل قراء تحفظ في وجود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يريدون فيه الصلاة ويقصرون ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم يب... يبدؤون يبدؤون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراءه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يريدون به الخطبة ويقصدون الصلاة يبدأون به أهواءه قبل أعمالهم نعم, نعم. يبدون يبدون تو na ah, wa haddathani yahya an malik imam malik ya rawaito wannan hadisi an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id wannan asar ne domin magana abdullahi dan masud yahya ibn sa'id al-ansari daga yahya ibn sa'id al-ansari anna abdullahi ibn mas'ud qal cewa abdullahi ibn mas'ud ya ce wannan akwai inqita'i tsakanin yahya ibn sa'id da abdullahi ibn mas'ud ah, saboda shi yahya ibn sa'id al-ansari yana daga cikin kananan tabi'ai bai kai ya riski abdullahi bin mas'ud ba amma an ruwaito shi ta waɗansu hanyoyi daga abdullahi dan mas'ud wanda ya nuna kan cewar a hadisin yana da asali duk da yake nan imam malik ya kawo shi wato a mursalan abdullahi dan mas'ud ya ce ka fi qala lil insan ya ce ma wani mutum ba ambace shi ko ne wannan mutum ba ka fi zamanin kai kana cikin wani zamani eh, fi zamanin kathirun hauhu eh, ko kuma kathirin uhu <coughs> kai kana cikin zamani wanda wannan zamanin a kathirun uhu sai zamanto wato jumlar ita ce fi mahalli sifa na zamani malam malamansa malaman da suka san addini a cikinsa kafir suna da yawa wato zamanin sahabbai kenan qalilun qurra'uhu makaranta na alqur'ani a cikinsa kaɗan ne wato wanda suke kawai sun iya karatu ne amma ba san fiƙihu ba suna da tilawa amma ba sanin addini to kaɗan ne domin duk wanda ya san alkur'ani a lokacin duk wanda yake makarancin alkur'ani to faqihi ne shine wannan domin haka zamanin sahabbai suke suna sanin suna koyan alkur'ani da ilimin da ke cikin da aikin gabaki daya kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya ce mun kasance idan aka saukar da ayo idan mun kasance muna koyan ayoyi goma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu ketare su ba sai mun san abin da ke cikin su na halal da haram da yadda za mu yi aiki da su sai ya zama to kan cewa mun san alkur'ani tare da aiki da shi ya ce amma yanzu kuwa mutane sai su karanta alkur'ani ba su san aiki da shi ba to a zamanin sahabbai haka suke a lokaci ɗaya suka ɗauki alkur'ani ɗin da kuma iliminsa ga baki ɗaya ya ce to kai kana cikin wannan zamani shine zamanin sahabbai eh, domin da ya ce in naka fi zamanin kana cikin zamani yayin da yake masa zance kaga zamanin da shi kansa ibn mas'ud yake ciki kenan domin dama kuma zamanin sahabbai shine mafi fifiko tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi ƙarni fiyayyin mutane baki ɗaya su ne ƙarnin da nake ciki ƙarni na su ne sahabbai sun mallabi na yalunahum sannan wanda za su bi su baya su ne tabi'ai sun mallabi na yalunahum sannan wanda za su biyo bayan su su ne tabi'u tabi'in irin su imamuna malik waɗannan su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake su yace thumma ya'ti zamanun yashhaduna an-nas qabla an yustashhadu mutane su je su ba da shaida kafin a nemi su bada shaida shaida zur hmm. ɗaya daga cikin alamun wannan zamani kenan to kaga an tsarkake zamanin guda uku waɗannan su ne tsarkakaku su ake ce masa salafu as-salafu salih da ake ta cewa salaf salaf salafiya aka ce salaf ana nufin a koma ya zuwa ga abin da wancan suke a kai abin da yake addini a wancan zamanin shine za a ɗauki addini ba abin da aka samu iyaye da hakanni suna yi ba ko abin da ka taso ka ga ana yi a garinku ku ko abin da wani shehi ya ce shi ne za a yi a'a abin in aka ce a salaf shi wanda suke cewa a koma wajen abin da magabata suke sahabai da tabi'ai da tabi'ut tabi'i hmm? in ka kawo maganar wani daban aka ce sahabi ne ba sahabi ba ne tabi'i ne ba tabi'i ba ne tabi'u tabi'i ne ba tabi'u tabi'i ba ne yana kan tafarkin waɗannan a ba mu sani ba to shi kenan to kaga ba bayani kenan in dai ba ɗaya daga cikin su bane to ya kasance akan tafarkin su domin wanda suka kasance domin duk fuka ha'ul amsar wanda suka zo daga bayansu irin su a imamu shafi'i tunda baya cikin baya cikin wannan imamu shafi'i da ahmad ibn hanbal da abdullahi ibn al-mubarak da abu thawr da su ibn al-munzir bukhari muslim abu dawud nasa'i da dai wanda suka zo wayannan malaman da suka zo daga baya wanda ba su kai ba su cimma wannan karnin ba to duk akan wayannan suke in za su kawo maka abu za su kawo maka aya su kawo maka hadisi su kawo maka magana sahabbai magana tabi'ai magana atba'u tabi'in to haka wannan suna nuna kan cewa akan wayannan suke kenan to wannan su za a bi tunda su ne walladina taba'uhum bi ihsan wanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo hmm? saboda haka in kaji ana cewa wani lokaci ka ji suna cewa wai dan me ku kunce salaf salaf an ce ku kunce kuma salaf su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in amma an yi magana sai ku kawo ibn taymiya ku kawo ibn al-qayyim su salaf ne mun ji ba salaf bane amma suna daga cikin wanda suka bi su bi ihsan sun bi su da kyawun koyo domin su komai za su ce a koma wajen su za su kafa hujja da su to wanda ko zai wanda ko zai kafa hujja da maganar wani daban sabanin waɗannan da wanda shi duk maganarsa tana kewaye ne da hujja da waɗannan wanne ne yake tare da su wanda yake kafa hujja na maganar wa'annan magabata shine yake tare da salaf wanda ko yake shi sai dai ya kawo maka wani abu wanda yaje ya gano a cikin wanda yaje ya gano a cikin abin nan a wata kasida ko wani mafarki da wani yayi da sauransu kaga ina za ka su da wannan ina za ka haɗa su da cewa kaga tsakanin ba yadda su ba ma sa da'awar salaf din ba ma sa cewa su 'yan salaf din ne ba ma su san su ba to kaga ko wanne ne ya cancanci wanne ne ya fi dacewa a ce yana kan addinin kwarai eh? wanda yake kan abin da domin su ne Allah ya su ne Allah da manzansa suka sarkake suka tsarkake su Allah madaukakin sarki yace wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an kaga yace walladhina tabauhum bi ihsan saboda haka duk wanda yake rawa da bazar waɗannan to shine yake kan addinin kwarai wanda yake ko ba shi ba su sai dai ya dauko abin nan a waɗansu tatsuniyoyi da maganganu da mafarke-mafarke da sauransu ta ga wannan ba shi ba su hmm. to ibn mas'ud ya ce in na fi zaman kai kana cikin zamani zamanin da shine zamanin da yake na sahabbai kenan ya ce kafirun fuqaha'u faqihansa suna da yawa domin a wannan zamani sahabbai haka annabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kowanne ɗaya daga cikin su al'umma ne kowanne ɗaya daga cikin su saboda abin da ya tara na sanin addini al'umma ne in ya je kuma sai ya ga ya kafa al'umma yanzu ga baki ɗayan kufa ilimin kufa ga baki ɗaya wanda suka buɗe kufa kasan kuma duk abin da ya zo daga baya aka zo aka samu na ilimin iraq wato kufa da bagdad mm, wanda daga baya aka samu manya-manyan bijiman malamai a can duk yayewar sahabbai kalilan ne wanda suka shiga kufa abdullahi dan mas'ud shine kusan na farkon su sannan abu musa al ya je ko da ke sai zamanin sayyidina ali kafin bayan abdullahi bin mas'ud tukuna sa'ad ibn abi waqqas ya je lokacin sayyidina umar sannan sayyidina ali ya zama to khalifa lokacin da ya zama khalifa a kufa ya zauna mm. albara sannan abu musa al ya zauna tare da sayyidina ali a kufa albara'u ibn azib shi ma shahararren sahabi ne cikin ƙananan sahabai da suke zauna a kufa waɗannan kusan su ne fitattun wanda suka kafa madrasar kufa in ka zo ira in ka zo basra wanda suka kafa basra fitattu daga cikin sahabban abu musa al-ash'ari da abdullahi dan abbas duk da ilimin abdullahi dan abbas ya fi yaduwa a makka amma shi ma ya zauna a basra imran bin al-husayn da samurata bin jundub da anas ibn malik in ka zo madina ko uwa uba in ka tafi misra sahabban da suka je suka zauna a can ukubata eh, ibn amir in ka je sham abu darda da abu darda da wannan ubadata bin samit shahararrun wanda suka je suka zauna a can in ka je yaman eh, in ka je yaman mu'adhi bin jabal ya ji can a annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikinsu idan ya je wani garin za a ga mutum ɗaya ne wani garin kuma yan kalilan ne amma su ne daga gare su ne addini ya tabbata a nan wajen sai ka ga mutanen garin a wajen karatun alkur'ani da kira'a wannan sahabin suke yi yanzu ka ga kufa kira'ar ibn mas'ud suke yi basra ya ƙura'u ɗin basra daga abu musa al'ashari suka samu karatunsu sham kira'ar ibnu amir a Shami daga abu darda suka samu kira'arsu hmm? madina idan ka zo za ga kira'arsu ta koma zuwa ga zaid ibnu thabit da abin nan su usman bin affan wanda suka shahararri da karatun alkur'ani afwan iraq bayan abdullahi bin mas'ud da sayyidina alima hmm? hmm? ubay ibn ka'ab madina na'am ubay ibn ka'ab madina dan madani ne to haka zalika a wajen hadisi haka za a ga su ma su ne waɗannan sahabbai kowane akwai akwai littafin ku nemi wannan littafin al'ilal na ali ibn al-madini al'ilal na ali ibn al-madini shine ya abin da ake kira madarisun ruwa makarantu da masu riwayar hadisi suka kafa kowane gari ya zamanto makaranta ce fitatta zai faɗi wanda suka kafa wannan makarantar tun daga sahabbai har zuwa zamaninsa ya fara da ta madina ya faɗi wato ayyananu fitattun masu riwaya a madina da waɗanda suka yi riwaya daga wajensu daga cikin tabi'ai da kuma cikin tabi'u tabi'in da yadda ilimin ya tike gabaki ɗaya zuwa ga imam malik haka zalika zai tafi kufa ya yi haka zalika a makka haka misra sham yaman basra kowanne gari ya fitar musu da madrasa daga cikin madarisun ruwa a wajen hadisi kenan bayan na alkur'ani haka zalika wajen fikihu wajen ra'ayi wajen fikihu fahimtar sahabbai wajen fatoyin da suka yawancin mutanen kufa suna karkata ya zuwa ga fatoyin abdullahi bin mas'ud kamar yadda mutanen madina yawancin abin da suka gina mazhabarsu a kai akan fatoyin sayyidina umar da zaid ibn thabit da abdullahi dan umar su suka fi shahara da yin fatawa anan makka kuwa akan mazhabar ibn abbas suke yawancin domin yawancin malaman su renan dan abbas ne dan ya ji ya zauna a can ya dade da makka da ta'if to haka waɗannan sahabbai kowanne daga cikin su daga cikin su ga aya ne shine ya kafa madrasa din wannan shine ya kafa wannan gari ta fuskar karatun alqur'ani da riwayar hadisi da mazhabar fiqh kowanne daga cikin a shi kan kansa ƙari'i ne na alqur'ani rawi ne na hadisi hafizi ne sannan kuma faƙihi ne wanda yake mai fatuwa akan sha'anin addini to haka sahabbai suka renu tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kathirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu amma masu karatu wanda suke kawai karatun alqur'ani suka iya ba su san hukunce hukunce ba qalil kadan ne a ah, tuhfazu fihi hududul qur'an ana tsare iyakokin alqur'ani wato ta hanyar tsayar da hukunce-hukuncen wato alkur'ani ba kawai a san shi bane a fahimce shi a ana tsaye akan aiki da shi da tsare abubuwan da alkur'ani ya nuna wato zayya hurufuhu ba a kula da tsayar da haruffansa amma wannan ba yana nufin kan cewar ba a kula da tsayar da haruffansa alal itlaq ba a'a in aka yi bil muqarna da zamanin da ya zo wanda ake wuce iyaka wanda abinda duk yake kan gaban mutane shine inda za a yi karatun alkur'ani inda tajwidin ba a tunanin wato aiki da shi a wannan zamani himmantuwar sahabbai wajen yin aiki da shi tare da tsayar da huruf din shine hannunsu ba wai su tozarta huruf din ba a'a su himmatu wajen aiki da shi tare da tsayar da huruf din ba ya zamanto kan cewa suna tsayar da huruf din kuma su tozarta aiki ba saɓanin abin da zai zo daga baya qalilun man yas'al kaɗan ne masu roƙo maroƙa kaɗan ne masu zuwa suna bin mutane da tambaya masu bi suna bin mutane da tambaya da roƙo da dogon application aimun aimin kaza aimun kaza kullun shikenan tambaya da roƙo to masu yin wannan kaɗan ne haka sun huta saboda shi kansa wannan wani wani nauyi ne a cikin zuci hmm. kathirun man yuti masu bayarwa suna da yawa to shi yasa masu tambayar suka kaɗan kathirun man yuti masu bayarwa suna da yawa hmm. yutiluna fihi sala suna tsawaita sallah a cikin sawa'un sun za su yi sallah su su kadai sallar su mai tsawo ba nan da nan ai a gama ba in sallar in sallar nafila za su yi da daddare suna tsawaita sallah hmm. sallar tarawih su haka suke tsawaitawa kamar yadda aka ce zamanin ubay ibn ka'ab hmm. raka'a goma ake yi amma wannan raka'a goma suna karanta bilmi'in tsayuwar a cikin raka'a sai a karanta ayoyi ɗaruruwa za a karanta ba irin namu wanda ake neman masu gudu hannun ni ko kuma inda ake ba a sauka <laughs> eh, inda ma ake saukar sai a sami irin wanda suke da ƙura'u ɗin nan masu sauri inda nan da nan an gama haba karfe na kuke tashi daga tarawih a ai sai karfe goma da rabi abu ina takwas da rabi an gama kuma izbi biyu <laughs> to da tafiya zamani ko tun da zamani ne mai tsawo eh. sallar ma ya kamata a gaggauta ta <laughs> mm. awa 24 ce tana nan su awa 24 ce haka take tana nan Eh, idan baka tsawa idan baka idan raban idan raban lokacin sallah baka sa shi ba da yawa ka sa shi a cikin raban bata lokaci yanzu a cikin awa 24 in za ka yi lissafi watakila waya kawai wadda za ka yi sai ga watakila ta fi lokacin da kake a cikin kai sallah in kai lissafin mintunan da kake yin magana a cikin waya ya fi mintunan da kake yin sallah a ciki ga cutar ga cutar waves da za su kawo maka a cikin kunne zabzaba wanda yake cutar da kunne hmm? sannan ga illar kawai kana zaune kamar hoto zai dai ka rinka magana amma ko sallah ko banda kawai abu na ruhi da zai kawo maka ga motsin jiki da za ka rinka yi sannan za ka ce wani zamani ne mai tsawo ai zamani ne wanda yake na gaggawa gaggawa zuwa ina gaggawa zuwa ga allahul musta'an saboda haka su ko wancan zamanin yutiluna sala suna tsawaita sallah sawa'un suna sallar su su kadai ko a cikin jama'a a jama'a za ka ga suna tsawaita sallar mu yanzu kaga idan liman ya yi sallah yanzu irin a sallar juma'a da ake so ranar juma'a da ake so a ringa karanta suratul sajida da suratul insan a sallar asuba duk limamin da yake duk juma'a haka zai yi duk juma'a ba fashi wata ran za ka yi sallah sai ce kai barin je wani masallacin saboda ka san nan wajen in ka je za a tsare ka kai sallah mai tsawo sai ka je watakila inda za a yi wasu mai wa tsare ka je ka a can gashi kuma an ce wannan sunna ce fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi waɗansu a wata riwayar ma an nuna yana dawwama a haka to su sifar wancan garin tsawaita sallah din saboda akwai asiri da yawa a cikin tsawaita sallah musamman lokacin da suna cikin yaƙi yaƙi yana buƙatar zuciya ta ƙarfi da imani ɗaya daga cikin babban abin da yake ƙarfafa imani a cikin zuciya shine tsawaita lokacin da mutum yake da alaƙa da Allah da shi a cikin sallah ɗaya daga cikin malamai da suka yi bayanin hikimar da sayyidina abubakar aka ruwaito wata ran yayi sallah asba da suratul baqara yayin da aka idar da sallah rana har ta fito gab da rana za ta fito kai da aka idar da sallah aka gaya masa yadda abu bakar cewa to ai da ta fito ba za ta same mu a cikin marafkana ba za ta same mu cikin ibada ne to ɗaya daga cikin malamai ke cewa hikimar wannan saboda lokacin ana hurubun ridda ridda fitinar ridda ta zo mutane suna barin addini ana kai yaƙi gaba domin a dawo da mutane cikin addini a tabbatar da mutane kuma cikin addini saboda ka ana buƙatar abin da zai karfafa imani a cikin zuci saboda ka suka ringa tsawaita sallah a wannan lokaci to ɗaya daga cikin ɗabi'un wato ga al'umma da take a al'umma da take akan tafarkin daidai shine alaƙar suna tsawaita lokacin da lokacin su wajen alaƙar su da Allah suna tsawaita shi uhm, <coughs> wa yaqsiruna al-khutba kuma suna kuma suna takaita hudu ba suna takaita hudu ba daga aksara yuqsiru ko kuma abin nan yaksirunan al duk dai ma'anar su daya ko aksara ko kasara ko ka ce yuqsiruna shine mudari'in aksara ko ka ce yaqsuruna shine mudari'in kasara kowanne daga ciki duk ma'anar su ɗaya shine takaitawa suna takaita hudu ba suna takaita hudu ba wannan ɗabi'ar sahabbai kenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ammar ibn yasir yana cewa inna <clears throat> tula salatin rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi tsawaita sallar mutum liman ya tsawaita sallah ya gajarta hudu ba alama ce ta saninsa ga addini ta fiqihunsa hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam gajeruwa ce gajeruwa ce ba ta da tsawo yawanci yakan karanta surorin ma alkur'ani ne suratu qaf yakan karanta ta a cikin huduba domin duk huduba ba wani abu ce illa wa'azi wa'azantarwa da fuskanta amma <clears throat> to tare da cewar annabi amma wajen sallah sai ya tsawaita annabi sallallahu alaihi wasallam alal misali sallar juma'a yana karanta suratul juma'a da suratul munafiqun ko ya karanta suratul a'la a raka'a farko suratul insan a raka'a ta biyu kaga baki ɗayan kai lissafi irin wannan tsawon sallar a cikin irin yadda za aka sifanta kirar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗansu daga cikin malamai ya lissafa Sheikh Saudu Shuraim limamin haram yace kusan zaka in ka kiyasta ta kamar minti 20 kenan sallar kamar minti 20 to wato hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam bata kai haka ba to in ka hada da sallar da hudubar ga baki daya watakila ba ta fi minti talatin ba a muku yanzu hudubar ma kawai wani masallacin sai awa daya ko irin hudubar gaddafi an san hudubar gaddafi a da ya zo ya a garin nan awa nawa yayi ne awa nawa yayi sai uku da rabi aka yi sallar juma'a tun karfe nawa aka fara <laughs> to saboda haka sifar shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin haka yake to yace ga ɗabi'ar wannan zamani yutiluna fihi sala suna tsawaita sallah a ciki wa yuqsiruna al-khutba suna kuma gajarta al-khutba yubadduna a'malahum qabla ahwa'ihim yubadduna suna kaddamar da ayyukansu kafin soyace-soyacen ransu ma'ana idan aka kawo musu aiki na gari aiki na ɗa'a kuma ga son ransu ya zamanto sai sun auna to in suka auna aikin aikin alkhairi shi za su zaba ba son ransu ba ko da ko za su matsa ma kansu ne sai su yi aikin alkhairi saɓanin waɗanda yake su ko hutu suke nema su mizaninsu aiki na albir shine shine mizanin su menene yake mafi soyuwa ga Allah ba me daɗin jikinsu ba me za su samu hutu a ciki me za su samu sauƙi su aiki suke nema wanda yake wannan saboda tsarkin zuciyarsu da imani ya sanya suna son abin da suke so aiki na gargari saboda koyaushe tunaninsu tunaninsu shine wannan kyakkyawan sakamakon idan suka duba hutu kuma suka duba abin da yake gabansu na zaman kabari alal misali sai suka kance to ai gara su yi guzurin wancan idan mutum ya tsaya ya duba cewa in fa aka mutu in ka je cikin kabari idan aiki na gari kai shi ne lokacin ne ka huta kai dogon bacci bacci da za ka yi cikin ni'ima cikin kwanciyar hankali ga iska ta aljanna tana shigo maka amma kun kai tunanin wannan baccin na nan kai bacci ne yanzu ka ƙonu gobe Hmm. a ah, wai a ah, ka ɗauka ma cewa baka da sauro ka ɗauka ma kana cikin air condition hmm? da sauro ba zai iya motsi ba na ya cije ka kana cikin raba hmm? ɗaki mai numfashi in ji kamar yadda waɗannan <laughs> malam blog yake cewa mota mai numfashi to kana cikin ɗaki mai numfashi kana cikin wannan ya sanya ka ka kan cewa wannan baccin ya fi maka ka tashi kai sallah da daddare ko ya fi maka ka tashi ka je kai sallah a cikin jam'i ai ba komai za ka yi sallah dai kafin rana ta fito ko ba haka ba shi ne aka kaddamar da san ranka akan aiki na gari to su saboda tarbiyya irin ta addini kullum saboda imani ya ratsa jikinsu imani da Allah da ranar lahira da sun gaskata cewa tabbas abin da aka faɗa zai zo bayan mutuwa zai zo ɗin to akan wannan suke suna kaddamar da aikinsu akan wato soyace-soyacen ransu hmm. kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita zaka mutane ne waɗanda suke da tijara ko wato kasuwanci ko cinikayya baya shagaltar da su gabarin ambaton Allah da tsayar da sallah da bada zakka idan suna cikin shagalinsu suka ji an kira sallah to sai su bar shagalin nasu su tafi wajen sallah sai su bar shagalin nasu su tafi wajen sallah shi yasa kaga ko ba komai wato duk yanda ake zagin irin kasar saudiya ko ba komai a nan wajen wato sun tsare abin da allah yake so da za ka ga in dai an kira sallah in an kira sallah dukkinka da allah sai ka rufe kantinka ko ba za ka je kai sallah ba sai ka rufe kantin hmm? ka dai bayyana alamar addini ba za ka yi tijarar ba a lokacin sai ka rufe kantin in ko ba kai ba za su zo su rufe maka kantinka da karfi da yaji akwai su suna nan da abin nan da su malamai suna nan yan haya da su da dan sanda guda daya a cikin mota suna suna yawo suna wa'azi as ibadallah halumma ila sala ibadallah ya abdullah halumma ila sala abin da suke cewa kenan su tunatar da kai hmm? in suka lura da kantin naka in suka lura da kantin naka kai me abin nan ne kana baka rufewar in suka lura da shi za zo su rufe maka in kuma ka ci gaba da yi za a zo a kamo ka a kai ka gaban alkali ya hukunci a yi maka ta'aziri a kai ka gidan a kai ka gidan yaro a yi maka bulala girman ka a yi maka bulala a cire maka riga a cire maka riga a gadon bayan ka babu komai a ciki a zane ka hmm. wataƙila sai ka je ka yi jinya rudu-rudu jikinka ya yi a maka jina-jina don bulala suke yi ba a daga hannu da karfi da a haka kawai ake yi amma tsafi gare ta bulala ba wai an taɓa yi mun bane ba fa <laughs> <laughs> to wannan shine tsaye da shine tsayar da iqamati sala kenan tsayar da sallah to wanda suka tsara wannan wanda suka tsara wannan to abinda Allah yake so kenan ga masu mulki allazina in makkannahum fil ardi aqamu sala wanda muka ba su mulki a bayan kasa sai su tsayar da sallah hmm? yanzu kaga yana daga cikin irin wannan abinda Saudiya suka yi a cikin jiragen su da suka yi na wannan zamani 777 nan da ake yi boeing 777 um, bakwai guda uku din na wannan sabon jirage ne suka ce masu amerikawan da suke yi in za in kun yi jirgin ku ku yi mana wajen sallah a ciki ku yi mana masallaci a ciki jirgin nasu ne su suka ce ai kuma suna bukata su sayar su amerika arna suna bukata su sayar ciniki suke so ba za su ce a ah, ai mu ba mu ba ma sallah kuma ba ruwanmu da sallah kuma sallah ba za ta in aka ce za a yi wajen sallah jirgi ba zai samu aminci ba to in ba zai samu aminci ba za mu je wajen wanda za su yi mana ya ce ah, a marhaba ku zo a yi muku za a yi muku saboda suna son suna son kasuwanci suna son a saya su kuma sun tsaya akan abin da suke so addinin su ne kuma aka yi musu aka har yanzu a yanzu idan ka shiga jirgin Saudiya ka da mushkilan ka ce wai ba za ka iya yin sallah ba bare za a ce duk jirgin gabaki ɗaya lokaci ɗaya za a zo a yi sallah ba ba zai yiwu ba amma mutane za su iya tashi mutum biyar biyar su zo wannan wajen su je su alwala a banɗaki su zo wannan wajen su tsaya har su sallar jami'i suna sararin samaniya a ah, yo ake fati a sararin samaniya fati suke fa a nuna fim a sararin samaniya a sayar da giya a cikin jirgi bayan an gama cin abinci fa bayan an gama cin abinci sai kuma a to sai kuma a zo da da da, da kurar giya giya iri iri iri iri na duniya za a kawo su a sha sannan kuma a sa fim ana shan giya ana sa ana sa mala kaji kana can sama fa wanda yake ba abin da yake rike da kai in banda kudrar Allah ba a kasa ba wanda yake in wani abu ya faru zaka taka kafa ka gudu hmm? ko ka ce zaka yi linkaya in a cikin ruwa ne ba damar linkaya ko ka iya linkaya in dai wani abu ya faru shikenan in ka sallamo shikenan amma ka ji a wannan waje din kuma ka kirkiro saban Allah amma aka ce sallah ta ce ai wannan za a samu rashin rashin balance a cikin jirgi idan aka taso ana yi watakila jirgi ya ambaliya ya karkata ta wane ne ka ji wai a lokaci za a kawo kuma abin abubuwan aminci da safety measures da wane ne to duk saboda rashin damuwa ne da tsayar da sallah Allah ya umarni da tsayar da sallah to saboda haka waɗannan haka ya kamata a ƙaddamar da haƙƙin Allah a kan abin da rai yake so to wannan shine sifar waɗannan a lokuta wasa ya ti alan nasi zaman ibn matsu ya ce to akwai zamani da zai zo ma mutane qalilun hauhu masana addini a cikinsa kaɗan ne saboda sun shagaltu da harkar duniya ba ruwansu da sanin addini abinda mutum ake so ya zama ya je ya zama injiniya ya je ya zama to dakta ya je ya zama to mai tukin jirgin sama ya je ya zama to kaza ya san addini bai sani ba wannan ba ruwansu hmm? so da za ka ga wa'annan su ne za ka ga sun zo an ba su shugabancin al'umma an ba su ragaban mulkin al'umma sai ga su zo suna ta rusa addini ba ruwansu saboda ba san shi ba to yayin da ya zamanto kan cewa babu kalilan ne masu sanin addini to barnar da za ta samu a cikin al'umma mai yawa ce domin sanin addini shine zai rage kofofin barna da hanyoyin barna yayin da ya zama to babu masanansa to babu su malamai su ne garkuwa ga al'umma da aka wannan ya nuna mana muhimmancin ya zama to kan cewa abin da mu samu makarantu inda za a karantar da mutane addini in sau da yawa in sau da yawa za a ga mutane ga sun sun gama karatu suna so su je su karatun addini dole sai su tafi kasashen larabawa saboda me saboda nan kasashen namu babu makarantu in banda a kasashen yaraba ne ma fa muke da jami'a jami'atul hikma wanda suke karatun addini a kasar ilori da jami'a da kulliyar imam malik wanda yanzu suna bada digiri sun zo sun yi affiliation da bayero a ibadar wanda yan saudiya ne suka kafa ta su ba suna bada digiri na addini to shikenan sai dai kuma a mu na arewa na hukuma sai kuma ta katsina yanzu da aka bude a nan wanda ake ba da ilimin addini din bayan kuma kamata ya a ce ma mun ci gaba yadda zai zama kan cewa muna ba da ilimin addinin da zai sa ko da ka yi likita ne ko injiniya ne ko ka karanta siyasa ko ka karanta tattalin arziki ko ka karanta zamantakewa sociology kuma ka san addini ka to faƙihi injiniya dokta faƙi ko ba zai yiwu ba ko zai wahala <laughs> to fuka hauhu. masana addininsa kaɗan ne kathirun ƙura'uhu makarantansa na alƙur'ani ku suna da yawa wato ƙoƙari ake kawai a iya karatun alƙur'ani ba ya aiki da shi ba to ba wai ana so a tozarta karatun alƙur'ani ba ne ba wai a soki abubuwan da ake na musabaka ba a ci gaba musabaka don ana son a samu karatun alƙur'ani to amma kada a tsaya a nan yanda ake yi kuma a zo a koya mutane yanda za su karanta addini amma ka kawai ka koya mutane yanda za su karanta alkur'ani kawai ba tare da iliminsa da aiki da shi ba to wannan idan kai wannan zaka sanya musu a ka sanya abin zai zo daga baya ya koma a kansu da cuta domin yayin da mutum ya karatun alkur'ani ya je karanta alkur'ani domin duniya ba don allah ba to wannan shine zai sanya shi ya cinikin ya sayar da lahirarsa da duniya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aktharu qurra'i ummati abin nan aktharu um, qurra'i ummati munafiqun mafi yawan makarantan al'ummata munafikai ne saboda waɗanda suka je suka yi karatun mm, alƙur'ani ɗin ba domin allah da ranar lahira ba don duniya don samu duniya da shi hmm? to waɗannan kaga yawanci za ka samu imanin bai shiga cikin zuciyarsu ba sai dai su yi amfani da karatun nasu na alkur'ani domin su nemi duniya da shi a kafirun man yas'al qalilun man yu'ti masu tambaya suna da yawa masu bayarwa kaɗan ne wanda ya nuna kan cewar wato rashin haƙuri ya yi yawa da rashin kamewa da rashin wadatar zuci da rashin wadatar zuci mutum gani yake yi gani yake yi waɗansu ne za su yi masa waɗansu ne za su yi masa waɗansu ne za su yi masa arziki waɗansu ne za su yaye masa tsananin da yake ciki saboda haka shi kenan kullum a cikin bin mutane yake saboda rashin yadda da cewa Allah ne zai masa da haka kullum yawo yake akan bin mutane su yi masa to wannan sifar jama'ar zifar abin da zai zo daga baya ne bayan wannan ƙurunul mufaddala a zamanin sahabbai ba haka ake ba qalilun man yuti kaɗan ne masu bayarwa saboda rowa rowa masu hannu da shuni sun hana saboda gani suke in suka bayar zai ƙare ka ga mutum ya samu abin da hankali ba zai ɗauka ba ya samu abin da hankali akwai wani fa ma'aikaci ne na gwamnati ba ɗan siyasa ba ma'aikaci ne na gwamnati da aka yi tuhumarsa da cewa ya saci kuɗi da aka je aka yi a inda teburin abincinsa yake na gida da yake su masu binciken da yake su ma duk hanyar su ɗaya <laughs> sun san inda ake ɓoye irin wannan kuɗin sun san wanda ya sata sun san inda zai ɓoye da suka je suna bincike kawai sai suka ce a ɗaga teburin abinci aka daga tebur a daga kafet aka daga kafet suka yi kwas kwas kwas kwas sai kawai suka ji wani waje yana wata kara ta daban sai suka ce a dauko a je a dauko duga aka cire tile sai kawai aka ga abin nan sai aka ga wani abin nan a a a a a wani rami wani mukulli aka yi aka bude sai ga kuɗi a dakkare biliyoyi ba miliyoyi ba yanzu dan Allah biliyan biliyoyi me zake da su shi yasa kafiri ma wai har kafiri ya fi musulmi ya wannan kafirin eh, Theophilus dan Juma da ya samu da ya sayar da darijiyar mansa ya samu a dala biliyan ɗaya da ko miliyan ɗari nawa ne ya ce ya ba da miliyan ɗari miliyan ɗari na dala kaga biliyan biliyan biliyan ɗaya da da miliyan ɗari biyar kenan biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar ya ce ya bayar domin ayyukan alheri ayyukan alheri da yake nufi coci-coci da abubuwan harkar da dan dama yawanci su zai bama kirista taimakon addinin kirista to akwai musulmi masu irin wannan kuɗin nasa hmm? wanda ma suka fi shi to kuma abin da ya ce ya cire ya bayar wannan kashi rabo ɗaya ne cikin goma saboda yana ganin kan cewar yanzu shekarunsa ya ba mu sittin baya Hmm? eh ya ba mu 60 baya wannan biliyan din da ya sanya ya samu ba yadda za a iya ci ba yadda za a yi inda zai ce duk kullum sai duk kullum abincin da ya fi komai na duniya zai ci shi ya fi komai daɗi ya fi komai tsada ba zai cinye wannan kuɗin ba hankali kaɗai ya isa nuna mutum wannan to amma banda mutumin wannan zamani shi gani yake yi don ya samu wato kamar mutum ne wanda yake bai san daɗin miliyan ba hmm? watakila shi iyakaci abin da yake samu in ya ji ya samu dubu goma ji ya samu kuɗi masu yawa to daga ya samu dubu goma nan sai ce sai so tunanin dubu ɗari in ya ga samu dubu ɗari sai ce a ah, ashe za ta to miliyan ma fa za ta samu to sai miliyan daga ya ga miliyan ta samu sai ce a ah, ashe miliyan din haka take to miliyan ɗari daga ya ga ya samu miliyan ɗari sai so tunanin biliyan sai so haka ɗabi'a ɗan adam take kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da zai cika masa ciki sai turbaya sai ƙasa sai ya mutu ƙasa ta cika cikin ta cinye dan adam haka yake da wannan zuciyar tasa dan kankani da kake dan kankanuwar zuciyar nan da kake gani amma ga baki ɗaya sai ganin zai cinye duniyar baki ɗaya to ɗabi'ar zamanin ƙarshe kenan qalilun man yu'ti kada ne wanda suke bayarwa tarbiya shine ai maka tarbiya akan bayarwa yanzu ka ga abinda mulki ya gada kenan mai mulki ya zama to mai bayarwa amma mu yanzu masu mulkin mu sai ga kullun tunaninsu a kawo musu gaisuwa a kawo musu ba su su bayar ba ba za su nema mutane aiki ba ba za su nema mutane makaranta ba ba za su nema mutane a sana'a ba idan aka kawo wani abu aka ce ku kawo waɗanda za a je a yi muku ku kawo waɗanda za a je ga wani taimako an kawo daga gidan zaka ko ga wani a a a a wani training da za a je a yi ma mutane in an gama za a ba su kwamfuta ko za a ba su keken ɗinki ya ce to ai shi kenan mu dai a kawo mana keken ɗinki ko a kawo mana kuɗin ma su mu mutanen namu ba za su kai mutanen ba su handa mai kuɗin saboda haka koyaushe shi sa masu tambayar kullum suke yawa saboda masu bayar wara sun zama to kaɗan kuma duk saboda rashin wadatar zuci domin inda wadatar zuci me shi zai bayar yana ganin abin da ya bayar ba zai rage masa dukiyarsa ba ba ƙari zai yi kuma ka gwada gani inda za ka rinka bayarwa Allah ba zai hana ka ba inda za ka rinka bayarwa abubuwa guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda hudu ku kiyaye su na rantsi da Allah akan su daga ciki ya ambaci kan cewar sadaka ba ta taba tawaye dukiya ba bayarwa saboda Allah ba zai taba taba dukiyar ka ba inda kana bayarwa haka za ta ta shigowa daga wajen Allah kai ka gani ba wai ka gwada Allah ka gani bari na ga anya fa haka ne kada ka gwada Allah kai da yaqini hmm, sosai haka yake na na'am yubadduna fihi ahwa'ahum qabla a'malihim suna kaddamar da soyace soyacen ransu a ai yutiluna fihi al-khutba suna tsawaita huduba wa yuqsiruna na sala suna taƙaita sallah nan da nan an yi sallah an gama amma wajen huduba kuwa sai ga an yi ta magana wato maganar mu tafi aikin mu yawa in aka zo lakcoci ko ina ai ta magana ai ta bayani ai ta bayani amma aikin kaɗan ne ai lalle ya kamata mi kaza ya kamata mi kaza ya kamata mi kaza amma daga an zo wajen aiki sai ka nemi kowa ka rasa sai ka nemi kowa amma wajen magana kuwa ka je ai abin da ya kamata mi kaza kowa kokari yake in aka taro ya bayyana shi ma sai ya faɗa amma da aiki za a zo ai sai ka nemi mutane ka rasa lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma ta Allah yace me yasa kuke bana abin da ba za ku aikata shi ba Allah baya son haka domin sifar munafikai ne wajen magana ka same su amma wajen aiki a noki to shi yasa sai ga wajen hudu ba din ana tsawaitawa amma wajen sallah sai ga nan da nan an yi an gama saboda wannan alakar da Allah ba ta da karfi ba so ake a kasance a samu wannan alakar da Allah ba sai dai sai dai a yi dan mutane yubadduna fihi ahwa'ahum qabla a'malihim suna kaddamar suna gabatar da da soyace soyacen ransu kafin ayyukansu wato abin wani abu ya zo musu mizanin su shine san rai abin da zai sa su ji daɗi abin da ya sa su samu ci gaban duniya abin da ya samu ɗaukakar duniya wani da abin da suke tunanin sa kenan ba ayyukan ayyuka na gargaru ba ba ayyuka na gargaru ba shi mutum ya hana ransa abin da yake so ya ɗaya daga cikin abin da yake ya ɗaya daga cikin abin da yake gina ɗan adam a cikin rayuwa ya ɗaya daga cikin abin da yake gina ɗan adam a cikin rayuwa ko kafirai ne kuwa za ka samu wanda aka yi musu tarbiyya akan su hana kansu abin da suke so za ka same su a rayuwa sun fi injazi sun fi sun fi samun ci gaba da ɗaukaka a rayuwa bisa wanda yake su kawai su sun saba akan sai dai abin da suke so yaro ne duk abin da yake so za a bashi a rayuwarsa haka ya taso to za a ga da yayi nasara a rayuwarsa Dangata gata ba wanda za a ga komai yake so an masa ta duba gani shi yasa ko da ake cewa tarbiyar kaka sangar ta yaro take saboda ita kaka duk abin da yaro yake so za ta bashi an yi abinci ya ce baya son wannan abincin sai a yi masa nasa na daban baya son wannan sai abin nan ya je makaranta an yi masa fada a makaranta ya dawo gida yana kuka sai ta daura zanen ta tafi ta je ta yi rigima da malam don me za a taba mata da eh. to saboda an yi masa tarbiyya akan sai abin da yake so kawai shi za a yi masa to ba zai nasara a rayuwa ba domin Allah ya sanya karfin dan adam akan ya hana ya hana abin da take so hmm, ya hana ransa abin da yake so yana ɗaya daga cikin akwai wani mutum wane ne nan coleman na ji wata za ku eh, eh, namanta sunansa na farko wani dan america ne da ya rubuta littafi da ake ce masa emotional intelligence yanzu ya rubuta wani littafi ma social intelligence a ciki yana kawo misalin waɗansu yara su su goma sha biyar da aka yi da aka ga da aka bi aka yi musu wani horo tun suna yara suna makaranta aka ce ga alawa ce aka ce za a ba su aka ce wanda yake son a bashi alawan nan a yanzu za a bashi guda ɗaya amma wanda zai haƙura sai ya je ya zauna ya yi aikinsa na gida da aka bashi homework ya gama ya kawo aikin nan nasa an duba masa alawa biyu za a bashi amma wanda, ku yake so a bashi yanzu yanzu daga baya ya yi aikin nasa za a bashi waɗansu suka zo suka ce a basu alawas guda ɗaya gara samu guda ɗaya bisa su yi haƙuri an jima su samu biyu waɗansu kuma suka ce a'a su biyun suke so sai sun gama aikin nasu in yaso an jima a basu biyu da aka bi waɗannan waɗanda suke na majmu'a ta biyu ɗin wanda suka haƙuri ɗin suka hana ma ransu abin da take so abin da ransu yake so a wannan lokacin sai daga baya suka karba da aka bi su sai aka ga a rayuwa duk su ne suka zamanto sun yi abin aka bi su wato irin wannan a irin wannan tajribar haka suka yi haƙuri suka yi har sai bayan wajen shekara 23 suna bin waɗannan yara sannan suka duba kowanne me ya zama a rayuwa aka samu duk wanda suka yi wannan haƙurin sun zama to fitattu a abin da suka ɗauka idan wanda ya daga cikinsu wanda ya zama injiniya ya zama fitacci wanda ya zama to likita ya zama to fitacci wanda ya zama to ɗan kasuwa ya zama to fitacce amma waɗannan wanda kwanan da nan suka ce a basu ɗin daga wanda yake daga secondary bai ci gaba ba ko ya je university sai da ya repeat sau uku da ke fita da third class haka dai kowanne daga cikinsu ba wani wanda yake ya tagi zaune abin kirki in aka kamanta shi da waɗancan to abin da suke so su nuna shi ne kan cewa wanda ake masa tarbiyya a kan ya fi ƙarfin abin da zuciyarsa take so ya hana ransa abin da yake so ya makansa linzami to shi zai samu nasara a rayuwa kuma abinda Allah maɗaukakin sarki yake ce mana kenan fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'aw wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya hana ma ransa abinda take so to aljanna ita ce makomarsa wato ka hana ma ranka abinda take so ba wai dan ka samu wata babban abin da kake so din a nan gaba ba a duniyar wato ka hana karamin hawa domin babban hawa shi ne na neman duniya kenan ka hana ma kanka karamin hawa domin ka tabbatar da babban hawa wannan ba shi ake so ba ka hana ma kanka ka hana ma kanka dukkan nau'i na hawa domin ka samu abin da Allah yake so maka shine a lahira shi yasa Allah ya so ma rawa da cewa amma man khafa maqama rabbih wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wa naha nafsa anil hawa ya kuma hana ransa abin da take so shi yasa kuma Allah yake zargin wanda ya dauki Allah ubangijinsa shine san ransa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa aballahu Allahu ala ilmin وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله wanda ya zamanto son ransa shine kadai a gabansa ya mai da shi shine allansa allah ya batar da shi a bisa ilimi ya sanya ya yimke zuciyar tasa da kunnan nasa baya jin gaskiya ya rufe ya kuma sanya yana a cikin idansa ba zai ga komai ba sai abin da yake so faman hadihi min Wa ya zai shirda shi bayan allah to shi yasa mutum koyaushe idan san ranka ya ci karo da abin da Allah yake so to ka hana ma ranka abin da take so ka je kai abin da Allah maɗaukakin sarki yake so a cikinsa akwai samun nasarar ka a nan duniya sannan kuma a cikinsa akwai samun yardar Allah hmm. wajen tsayar da sallah akan lokaci sai an hana mare abin da take so wajen a rashin zama kai ta hira ba gaira ba dalili sai an hana marai abin da take so wajen rashin kalle-kallen batsa da jin waka sai an hana marai abin da take so zuciya tana so ka ji waka hmm, saboda in kana jin wakar sai ka rinka jin ka rufe ido kana wani nishadi kana wani girge kana wani jin daɗi zuciya na son wannan eh, ka ji kan cewa wai kai kamar ka shiga wata duniyar ne ta daban to in ka bi ma son wannan wata ran ba ta waƙar za ka yi ba wata ran sai ka nemo ta ganye ta marijuana ka ce ai irin wannan irin wannan daɗin da ake ji na waƙa ai in ka taɓa ganye sai ka sai ka ji wanda ya fi shi daga nan kuma shikenan sai koken sai ka kan cewa a ah, ina ganye ma ai ga wanda ma ya fi ha'ai ɗin da za ka yi sosai to haka san rai yake bi in ka fara haka zai rinka bi da kai ba zai iya ba shi da iyaka har sai ka lalace ka kwata-kwata ka lalace kwata-kwata shi yasa za ka ga yawanci waɗanda ake tutiya da su akan sun to waɗansu abu manya-manyan masu akta nan da mawaƙa da masu ba mutane dariya da masu wanda ake samun kuɗi ta hanyar su yawanci wanda suke a cikin ana ke ce musu a entertainment industry mun ji daka suke karewa a watsai suke karewa daga wanda zai mutu da cutar aids ko wanda zai kashe kansa ko wanda mm, to ko wanda yake zai yi abin nan zai ma zai rinka ma kansa allura ya to ga baki daya duke ta saba ta amfani gashi ne dai rayuwar su ba wani wanda za ka ga yayi wani abin kirki ya to abin so ai koyi da shi a rayuwa to duk saboda me saboda bin san rai to aka lallai mu makan mu tarbiya mu ma zurriyar mu da iyalan mu tarbiya kan mutum ya hana ransa abin da take abin da yake so in ya hana ya hana ma ransa abin da yake so amma ka ga kan cewa idan kana so yara su ji daɗi ba za ka matsa musu ba lokacin da asuba ta yi in kai ka tashi ka je kai sallah amma ba za ka matsa ma yara su tashi su je su yi sallah ba a kyale su su dan huta kyale su su huta zan hmm? an jima za su zo kai kana so musu wannan hutun hmm? to wannan halaka su kake rusa su kake to sauran hadisi na an ce da hadiri ko a gari ana so mu gama da ana so mu gama babin sauran hadisi biyar to shikenan bari tunda an ce akwai hadiri za mu tsaya a nan wajen in allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu karanta babin da kuma yawa sai mu hada shi tare da insha allahu babin da zai zo bayansa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك tunda akwai ah, tunda akwai hadiri sai ai hakura ba za a yi tambayoyi ba sai mako mai zuwa na saboda wanda suka zo daga nesa